أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين karo kan Allah subhanahu ta'ala da ya karba muna kyawawan ayyukan na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunubin mu da tsaitawan mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira yayin da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyawawan kashe idan ajalin mu dazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu rana ta goma sha bakwai na wannan wata mai albarka na ramadanan wannan shekara ta hijiriya 1446 wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan uku na shekarar miladiya 2025 dajewa suna da da mu muna surat nur har yanzu za mu tashi da yardan Allah aya ta 26 ko بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات الطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير ربكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناه أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون نعم أجيا من ɗauko bayani akan a irin gudunma da munafukai suka bayar wajen cika mutunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ɗin da iyalinsa na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta Shi ne Allah a nan yake cewa yanzu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce Allah ya bashi mace azama ba zai yiwu ba don ka Allah na Aisha Allah ya zaɓa mata annabi a matsayin miji sai shi ma annabi ya ta yake hasilillah shine Allah yake cewa alhadisatu duk mata kazamai majiya maza karuwai masu asha to za ka ga lilhadisi ne yawanci da ne masu irin wannan harkar alhabisuna haka su ma maza azamai masu masu jeye-jeye ka samu ya ka zaman mata ne su ma ƴan beye yawanci in ka ana yi su ana junansu ana yi ne akwai ba su tsarkaka ta tsarkaka kamar mummunai ba ka ga galiba Allah yana ba su a tsayibi na ta kamammu maza wa tsayibu na suna maza kamammu masu tsoron Allah ba ka ga Allah yana haɗa su da litsayi ba ci ta kamammu masu tsoron Allah Kaman Kur'ani a nan yana ra'ayoya tambaye munafisai ko ya tambaye mai hankali da a wani kategori za a sa annabi da aisha a tsayibuna litsayibati ne a tsayibatu litsayibina ko za a sa yau a uzu bilahi a ɗaya ɓangaren da a wane ne za a sa annabi da matan shi da aisha kamar ka ɗaji aisha a wani kategori za a sa su annabi kuni ka tambaya ni a ɗan sarki a tasirin ina ihu Eh, eh, eh, to shi ne Allah ya ce kamar annabi sallallahu in ka yadda annabi a tsayidu ne tabtatacce ne kamar ne ba yadda za Allah ya bashi hadisa ina fata an gani in ka yadda Aisha kamar miya ce yar ne bintu Siddiq ba yadda za Allah ya bashi miji kuma Siddiq kamar annabi sai Allah ya raba annabi da yake tsaftace in sha Allah mai tsoron Allah annabin Allah ganyen halitta kan annabawa cikamakin manzonin Allah bayan da irin wannan mutum ya tashi tashi ya tashi tsani ba su irin su Abdullah bin bin Salul mana ka kuma nan irin waɗannan in ka same su aka matan su ma kabisatu ne yanda suke kabisuna ko matan su ma su ne Yanda matan su suke kaje kasu, su za ta ga mazaje ma kaje su ne za ta mai tsafta ne mai tsafta ƙyar cikin mai mutum tsaftatacciya ce kami mutum kama matan kami ne sai aka hai Allah ce kula'ika waɗannan bayan Allah da kuke kuma gidan manzon Allah da iyalin su mubarra'una sun barranta daga wannan kasantar gaba ɗaya in Allah. ranta ba za ta taɓa samu su a wannan kategori da ta bi su da bi sati da ba sai dai ta same su a tsayibu na wa ba. suka su a tsayibu na li tsayibati wa tsayibatu li tsayibina ne Allah yake su karranta da irin wannan alfashin da suke kuman su da ita ya ku munafikai da suke kirkiro da ya kuma masu raunin zuciya da suka yada abun. Sahun maghfiratun Allah ce suna da gafara a matsayin su ne dan da wani abu da mutum zai yan kanana kanana kanana abubuwa wannan Allah yake kan gafara sai su yi committee sai wani manya manyan a alfasha da zunuban da ku muna fitar ku da tsiro wannan su daga cikin su masu raunin su da suke yadawa ya Allah yake lahum maghfiratun suna da gafara na kurakurai a matsayin su na yan adam wa rizqun da sakamako wani irin arziki shine aljanna karimu mai girman gaske a gobe kiyama ina fata an gane ko sai Allah ya kawo doka yanzu na shiga gida in za ka shiga gidan ɗan uwanka musulmi menene na duba menene ƙa'idodin shiga gida Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah za ta dukulu buyutan gaira buyutikum yana kutse shiga gidajen da ba na ku ba kar wani ku ya shiga gidan wani da ba na shi ba insha Allah hatta tasta'nisu ko kun tsaya a waje kun tsaya a gefe kun yi faɗi sunan ku kun yi sallama kun sanya ma masu gidan natsuwa ta hanyar sallama sanya musu natsuwa ta hanyar sallama shi ne yanzu kana zaune kawai ka hawo an buɗe ƙofa an shigo ɗaki an shigo ɗaki ai an firgitar da mutum an tsoratar da shi amma idan mutum ya zai ce assalamu alaikum sai ya ɗan buga ƙofa assalamu alaikum Ka kaga kamar ya baka alat ka shirya in kama a cikin ka sa kaya in ma wani irin zama kake ka sa kaya ka shirya ka kinta kanka kanka ce wa alaikum salam alaikum amma a daina kawai kawai kana zaune a buɗe kofar haka a'a la tadkhulu buyutan ya ku musulmi kada ku shiga gidajen ƴan uwanku musulmai wanda ba naka bane gidan sai ka ɗan na da mai gidan tukuna ka kwankwasa ka masa sallama ka bashi ya ɗan shirya ya samu daman tarbanka da amsa sallama yana da wani uzuri ka ji shiru kai sallama har su uku to ka yi haƙuri ka koma kar ka nace sai ka shi gaɗi kar ka nace sai ka ko kuma in ya fito ya amsa sallama ya tare ka kuma ya ce wane ka yi haƙuri ban da halin ganin ka yanzu to shi ma kar ka nace don girman zafin Allah na haɗa ka da Allah da rabbu kuma wa ne ka in shi a'a in ma ya yi shiru ka kwanko ko ba ma sau a ta bayar sau uku in ka ji shiru ka kwanko har ka ƙara na hudu har ka ƙara na hudu ta dace wa mutum har ka ƙara na hudu kai wanda shari'a ta ce kawo sannan idan har ya fito bi ya ce ka yi haƙuri ya amsa maka amma ka yi haƙuri ban ah, shirya kaina na tarban ba shi ma ka yi haƙuri ka koma kada ka dace can ka dace sai ka ya amsa kuma ka yi sallaman su ko kai ka dukan kofa wani sau goma ya yi dukan marges har ya ɗau dutse ya yi ta dugawa har zai karya har a wuce har a wuce shi ya shigo ya fito ya ce kai yi haƙuri haka na ce shi ta ya ma izi shi Allah ce ya ta da kulu buyutan ya ayyar ina amanu ya waɗanda kuka yi imani da Allah ya ta da kulu buyutan kar ku shiga wani jika gaira buyutikum wanda ba gidan ku bane ta tatta'a ne sosai kunna su kullabar da mai gidan shi ma sallimu ala ahliha ta hanyar yi musu sallama yana da cikin da cikin sallama kar ga kotu da ya tsakiyar ta haka wacce yana buɗewa ta hanji a cikin a'a in ka don ba ta ko kai sallama ya ka kona gefe sai haka yanzu ko ya buɗe idan ka zai hanji cikin ba a ga menene private na a'a zalika yin hakan sai afka wa mutum a gidan shi wanda a gidan sa ne azza shi ya ci tsarkaka alkhairin ko shi ya fi muka alkhairi in ji Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tadhakkarun an kawo wannan ne domin a wa'azantar da ko a ja muku kunne a nuna muku ka'idojin mu'amala na shigar gidaje Allah ce idan kuka yi sallama kuka yi sallama shiru fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu ɗaya a cikin gidan ba babu kowa a gidan falata da kuduwa kar ka sa kai ka shiga ka sa kai ka shiga hatta yi udana lakum sai an muku izini ku shigo a ku sai lokacin da mai gidan ya izini ku shigo in na na murji'u idan mai gidan ya leko ya ce wani da Allah koma mun haƙuri ba yanzu ba sai wani lokaci ko sai gobe ko da wani sabbin zai kula ma sai ba kai shirin ba kai shirin tarbansa ba sai ya kado masa kawai shi ma in ya fi kai ka yi haƙuri ba yanzu ba har jiku Allah ce kai sai ku koma kada ka je ka gaji gaji wane ya wulakanta ni wane ya ci mun mutunci wane ya yi kaza ya ci ba yaushe ya gida da zai ci kun koma ba zan sake ba wallahi na ran shi ban ka shi din wofi bai gida ya je ya zauna a haka ko wannan tun wannan abun sai ya sanya wani har abada ya yanke ma wani Allah yana kawo mana ka'idoji kar ku ji dan ya ce wani eh kayi hakuri yanzu kayi hakuri yanzu ban yi shirin karɓar sa ba yanzu dan gaba do Allah haka ka ki dawo ina da wani uzuri kai hakuri ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki huwa an lakum hakan shi ya fi tsarkaka a gare ku idan aka ce ku koma din shi ya fi tsarkaka a gare ku wallahu shi Allah ya ta'amaluna alimun jikin abin da kuke aikatawa matsani ne kai violating wannan rule din ka saba wannan dokar a kusa kai menene kina kana kusa wani ya sare ka kawai ce wane ne kawai ba da ka kawai shi mai kawai kai wannan duwo kawai mu Allah hantarka. an ba roƙe an farke da wuka kawai kawai yanzu ba kallafa ba abin da kusa mutum kawai wani ila tuhume da wani abu musamman ma baya na kashi sai a tuhume ka duk abin da aka ɗauka kai ne yana ya ce ya ni ya ce kada ku yi bima ta amadu da alim ni na sani na fi ku sanin dalili in Allah na fi ku sanin haɗu amma in gidaje ne wanda ba na mutane ba ne ba laisa alaikum junahun babu laifi a kan ku in ji Allah an Kulu buyutan ku shiga gidajen da masu maskunatin wanda ba zama ake a ciki babu iyali ba kwana ake a ciki ba gidajen wanda fiha muta'ul lakum wanda akwai waɗansu kayayyakin ku a ciki kamar gida ne fantace ce na kiwon kifi kake a ciki gida ne na kiwon kaji gida ne na waɗansu kaya da ake ajiyewa na kasuwanci Eh, ajiye kaya a ciki ana zo ana ɗiba kamar kai dila ne na wani abu ko gida ne da ake kiwon wani abu ko gida ne na bishiyoyin mangoro na shuke-shuke waɗannan gidaje ne amma gaira masunati wanda mutum baya zama a ciki da iyalansa babu laifi ku shiga waɗannan gidajen in ji Allah subhanahu wataala ba tare da kun yi wancan ka'idan ba. Assalamu alaikum, kaji kace wa sallama. ka shiga wajen salamu alaikum ku amsa ko ka buga sau uku in ka ji shiru ka koma a irin waɗannan ba ta kaji wancan ɗaki eh, waje ne da kake ciwon shanu ka iya ka ko dawakai ko waɗansu tsuntsaye ko dabbobi fiha mata da ku kira da wani kayan ku dai a ciki babu laifi ku shiga ba sai kun bi wannan ka'idoji ba ku da yan adam Allahu ya alamu ma tubduna Allah ya san abin da kuke koyewa kuke bayyanawa in ji Allah subhanahu wata'ala wa ma tubduna da abin da kuke ah, munan da abin da kuke koyewa a da kuke, zakarin sarki ya san da shi. قل للمؤمنين يغدوا من أبصارهم ويحفظوا فاتقوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون نعم Adan ina madaukakin sarki kamar yadda muka karanta yana so ya hana ya hana ya haranta zina da yaduwar cikin society dole a tsarkake society a tsarkake society daga tsoro wannan ƙazamar wato a ɗabi'a zo Allah yana son ya hana aukon zinan sai ya kawo hanyoyi ya yi nan ya yi nan ya toshe nan ya toshe nan ya yi sa roadblock ya sa block da yawa da har in ka da an yi alfata ta zina to an karya dokoki ne sun kai wajen bakwai kafin farko sai Allah maɗaukacin sarki shi kullum mu'minina ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. tsaya wa maza mumunai maza mumunai ya gudu min absarihim su rika kafa da idon su daina kallon mata su daina zura musu ido su daina kallon fina-finai daina kallon hotunan su finafinai na batsar da su waɗansu drama su ne duk su daina irin wannan da inda mace za ta jima ko hoton ta ko wani fim ko wani abinan na batsa ko na tsarki da ga musulmai maza mummunai su Allah ya kira domin su ne masu responding to Allah bai ce ya ayyuhal muslimuna ba sai ya kira mummunai can domin su ne masu amsa wa Allah subhanahu wa ta'ala Duka lorin suna kasa kuma da idon su haka a daina kallon mace in za ta wuce a kalli gashin a jira ma wuyan ta ido a jira wa ɗan kundin ta ido da kunagulai musamman irin wanda ba sa sa kira sawa'un ba musulmai ba ne wanda suke fitowa a minister ko kuma musulman na amma wanda ba sa sa hijabi da sama har daina zira musu ido suna kallon ɓangarorin jikinsu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ko waɗansu tunatunai ko waɗansu hotuna in ji Allah kuma wa ya hazo furujahum kare private part nasu al'auransu wanda su yadda su rika saduwa da matan banza zalika yin haka in kasa da ido rashin kurawa mata ido an shi ya fi tsarkaka in ji Allah a zukatanku shi ya fi tsarkaka a gare ku domin duk wani ɓarna da ake farkon shi kallo ne ido ne yake kallo ido kuma yana da lens ido idan ya kalli abu ya ɗauki hoton shi ta zai ya installing ɗin shi ne ya sai da ɗin a memory na ƙwaƙwalwan mutum ko ya da gida yana kwanci idan su isa kai ya riƙa ganin ta yana zuwa mai saboda already ido ya ci ta ya yi installing ɗin a memory ɗin shi sai eh, rika kallonta yana tunaninka yadda ka yake kallon ta wani har ta zaman to masa cikina na sati ko mai warware ba bai ba hayacinsa ba ta cikinai ba bayan kuma daga inda ya ganta inda bai sai inda kake da ta ma ta yar abu da ta shiga mu da ita ba amma an bar shi da raɗaɗi da rashin gaski da tunanin ta har ana jarrabe shi. Shi yasa inda yake cikin in da yake cikin ga tallaɗiyar iskari shi ne aka rufe shi don ta yadda za a yi ga kimarar nan ta yi kovarin ɗin shi ta rufe shi haka ya ɗauki cikina ba zai yiwu kuma ya ɗauka zai sai memory ne aka kai kwamfutar zai display to haka abin da na halittar kwakwalwa ta ke ido shi ne mai kallo ɗin ya ɗauka to Allah ya haka shi ya fi tsarkaka a gare ku inna Allah lallai shi Allah khabirun Kararre ne kararre ne da mafas da dukkan abin da kuke aikata kararre ne a kai ya san abin da za ku ya san abin da zai jawo muku kuma zai ba ku labari domin kiri shi ɗin wata in aka ne har aka haɗu har aka haɗu fashen waɗansu za ta ga an zo an ajiye mutum yaron shege a gidan shi ga ɗanka nan kun da ta ya faru da mu Kuna da mutunci kuna da iyalanka da ban iyayenka da ban batanka da ƴaƴanka a zo a kawo yaro a tsuma a zo a yi kwanwasa a cewa matanka ke ina wani ke na ta shi muke su mu gani a ɗanka na ɗaya ko a nemi gidan adalci a haifiyar iyayenka su da musu aje musu ko zan ne za ka san wannan abin raɗi ne bala'i ne ba ne kare kai daga wannan tsarkaka ne da tsarkaka na ta. yaranta sun gani an san tarihi an san ta duk inda ta shiga Kiyaye ka inda za su shiga matan ka kuma ta samu kuma da mutunci ya samu yaran ka ba inda su shiga su jima kan ba da mata in gidan ku ku ka yaro ka duk yanda za a ke ganin darajar shi kuma ba abu ka yanka yaron bane a san kai kai dole ka aje shi ba shi ci da sha da sutura da wajen zama da ko da da nemo da ana zafi a gida kama da ko ka samu masa ya ka shi a makaranta wata iri wanda al'amarin ai ba daɗi Allah ya san mai ba ku labarin da da kuke aikatawa ne to maza aka fara gaya ma wannan وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أموالهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو مثل الذين لم يظهروا على أوراج النساء ولا يضربن بأرجلهن ليؤلم ما يخفين من زينتهن وتوبون إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم kuma ta sun ce yawa ko? mata fi yawa namiji kasuwa kawai aka hana amma mata sai da aka cika abubuwa kusan goma Allah ce wa kullil mu'minati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a faɗa wa su ma mummunai mata ya na min abasarihin na su rika ƙasa-ƙasa da idon su kuma yadda aka hana maza kada su rika ƙura musu ido to su ma su je na ƙura wa maza ido da Allah subhanahu wa ta'ala na biyu su ma wa ya hazna su da kunna su gadin al'auransu su kare al'auransu Ko ga mazajensu kawai na uku wala zina ta kunna su daina bayyana adonsu ba zahara min hawa ma bakana wato adonsu na asalin halittansu kada ta bayyana shi ado kashi biyu ne da mace akwai na asalin halittar jikinta daina buɗe ta ana ganin haraba ne nan ko a damtse ana ganin damtsen ta nan da hannayen ana ganin cikin hannun haka kan sharaba eh, ana ganin har nan ba wani irin set daidai gwiwa ana ganin nan haka ana ganin wuyan ana ganin gashin kanta yadda yake jirin jikinta da wuyanta da nan sako waɗansu har su rabin kirjinsu a nan a waje shine asalin adon halittar su na ado kenan kada su bayyana wannan illa sai ado da ake attachin a jiki an kunnen gol harkan daim of gol warwaro a gol kuma abubuwan da ake sawa a mammakala su a jiki da zobe zobe zobe na gol a sanya su a ka na zane da kai na zanen dais ne fulawa ne mene mene ne da aka yi nan yana bayyana su inji Allah shi ne ado na biyu da ake atakin a jiki ya karar da ado na farko na asalin shi ne ma zahara da yake bayyana na ado kar ya fara shi dantana kuma na asalin jikinta inda ake manna ado na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana ganewa ko ba zahara minha wala wal yadribna Allah ce su rika sanya da hinna. wato manya-manyan mayafai daga sama shi ne khimar wanda zai zo daga sama ya gangara da rufe loko-loko na jikin cikin aunan kanan tsakanin su iya bayyana ado in cikin shirikinta au abna ihinna za ka iya bayyana ɗan ƴaƴan da ka haifi mazaje samari zara ta ga ta nan manyan ko waɗansu sun aure sun zo an gun babu za ta iya zama da sai ta fi kasa jikin ƴaƴan ta ba au abna'i bukulati jinni ko ƴaƴan mijinta ba ita ta haife su ba amma ƴaƴa ne na mijinta wanda ta tarar ƴaƴan mijinta da ya aure ta tarar wata ila babar su ta fita ko ta rasu suna nan ita aka auro ta ko kuma mahaifiyarsu suna nan ɗaya ɗakin ba su tarihin hajji da kanta kanta da da haramun ne su aure ta ko da ta cika uwa ce a gare su eh? au hinna, ko yayyunta ko ƙanɗanta maza wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda kake kuwa ɗaya wannan duk da ta rufe jikinka ta a ta wanda da tare su ba au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan kannanta maza ko ƴaƴan yayyunta maza wanda suke kuwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke kuwa ɗaya ko wanda suke kuwa ɗaya ai kuma ita antin su ce antin su ne kawar da kansu ne ko ba haka ba ƴaƴan yayunta maza ko abin nan kannanta maza aw bani akhwatihinna ko ƴaƴa maza amma na ya ƴaƴan eh, ƴaƴan dayyunta mata dayyunta mata ko ba ku gane bane yawa tana da yayyu mata ƴaƴan sun zo mata sun zo gidanta ita ɗan maman su ne ke ko yar maman su ko ba haka ba ba sai ta su kansu da waɗannan ba kanta da waɗannan ba auni sa'ihinna akwai mata yan uwanta an zo biki su da su ne suka haɗu yawa su da su suka haɗu ba namiji a ciki mace za ta iya ajiye hijabin ta ba su ta rufe bayan ne ne gudun mata ne irin yan uwanta ba su ta ta jikinta a ajiye da waɗannan ba au ma malakat aimanuhunna ko kuma bayinta ne ita matar bayinta ne ita uwar jijiyar su ce tana da bayi sef ita matansu ne ko ba sai ta tattata jikinta gare su ba awi tabi'ina ko masu binta tana mata aikace aikace amma gairi ilil ibati iri wanda babu sha'awa a irin tare da su inna wani tsoho ne mai daji wani tsoho ne direba wani tsoho ne mai musu hidima a gida kawai mai mutu yanka mutu ta tsoho ne ta in za a jefa su ana ta shi babban mu kenan shi babban mu shi an kuka an kai shekarun da a'a ma kiyar ya ta ko jita ta kawai ya ba su ce, irin waɗannan da ba sa masu tunanin mutum ba sai hajiya a gida ta ta kanta ta lulluɓe gaba ɗaya da irin waɗannan tunda kai ruɗule irin ba su da irin wannan ah, abin nan ɗin sha'awa من الرجال إلى الدنيا أو الطفل ويارا كنانا on the edge الذين لم يظهروا على عورات النساء wanda ba kuma ya mace take ba ya al'auran ba take ba ya ma ba yara ne kanana yan shekara bakwai yan shekara kan aka da yaro ya kan shekara goma shi biyu sha ta ɗari ta ɗari yana gano abubuwa da a rika koran shi ya rika koran shi barakallahu fiku an gane irin wannan sannan wala yabribna in mata suna tafiya waje daina dukan kafansu ana sa wani abu kaman kacau kacau kan su warwaro munduwa haka ba suna kan jahiliya ko larabawa ko na inda in suna rawa suna tattara suna ƙara ta suna sa su in suna son su yi a cikin maza ko mata in sun ga dai maza za su yi sai su ga dukkan kan zai jawo hankalin a cikin maza su kalle su to wala yadda bi arjulihinna daina dukan su suna tafiya su yana ƙara yi ulama domin ki jawo hankalin maza su gane za yi min zinatihin da irin ado da suka caɓa a tare da su yanzu ya huje da yake wannan kasu da yawa sai ya sa waɗansu katangi masu tsini aka ji in mace tana tafiya su suna wani kas suna tafiya kaga maza ana kallon inda wannan a'a san eh, sol ɗaya zan to smooth irin na kan da inda mu'amalar ta wuce daga jita sai a sa mai tsini haka to duk irin wannan kalmar ta kaka shi ta wuce silently haka ba ma wanda ya sani a cikin maza da suke zaune cewa mace ta wuce amma irin tasawa suna tara invitation ne invitation ne indirect invitation a tubu ilallahi dukkan ku maza da matan in akwai mai yi a yanzu in akwai wata mace mai yi a yanzu waɗannan abubuwan da aka hana ko maza suna yi suna zira ido wa mata suna matasan nan masu zama a kalbanci a gaban shaguna a gefen hanya ta kan kalbar da cikin gwamnan ake ake dan yi a gefen ciki ganan ne wuni ake huni, ko irin wajen farko da kosai da mutum ba sai ya zai yi ba ya zauna ya wuni a can a kusa a kace a miƙa ma wannan shi yana yana zaune ana hira ya je gun mai wani kasa ya zai ba ya da ci ya ta kwano amma dai yana zaune a wajen ko a kira mai ci za a saya amma wai da sai an cinye shi cikin gwangwamin kafin a ya juye ya saya ba juya a leda ta tafi a wai ci cikin gwangwamin sai ta zauna ya gama cinye ɗaya bayan ɗaya yana jefa duk irin wani tallace-tallacen Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna in kuna yi ko kun yi in yanzu kun ji ko kuna ciki yi to ku haɗu ku tuba gaba ɗayan ku ku mummunai bazan ku da matan ku da duk wanda ya saba wa Allah ya tsora masa anan nan ku haɗu ku garzayo ku tuba in ji Allah ku kun nan ne za ku ci nasara in ji Allah in ba tuba daga wannan tuban wallahi ba ku ba ci nasara ba ku ba rabauta in ji Allah da duk wanda yake koya rabauta da tun ba zan yafe masa in Allah rai da ya halin sa ko tun abu da zama sun ka tsatsa a zuciya ba tsatsa a zuciya ko akwai wanda abu in ya zama so mai tsatsa ba yanda zai kwanta ko ya yi magana da wata ko ya ko tunanta ko ya juya ya ya shi wani app haka inda zai tattalin su one by one ko ya karbi wanki ko su ta bidiyo call da wata har ya yi bacci da ita zai yi ban kwana in zai yi bacci a matsayin ayatul kursiyu da zai karanta da faraki da nasi da shafa a jikin shi da ita zai yi ban kwana haka nan ma in ya tashi ita zai yi da rana haka nan ma ofis wannan in ya zanto mutum tsatsa a zuciya kuma da zai iya yin wani tafi wani a rayuwarsa da kyau ba zai iya kwatantar shi kan karatu ba haddar alƙur'ani waɗansu abubuwa masu muhimmanci da suka shafi lahiransa da ya yi sa sai wancan su zo su zuwa shi tubu ila lahi jami'a ku zo ku haɗu ku da ɗayan ku ba da ci ta'allakun tusihun za ku rabauta in ji Allah dan ku kuma zan yaye muku kuma za ku rabauta na'am وأنكروا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فقاتلوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين نعم Allah yanzu ya hana kura ido kallon mata ba maza su wa mata ido mata masu wa mata ido a rika wannan a rika wannan Allah ya hana ya hana ya hana Sama shari'a in ta haramta abu ta hana mutum abu ka shi tafi kuɗi shi har ka kwace mai abu ba ka bashi hadadin shi ba ka ce mai waɗannan abubuwan ba su da kyau kallon mata sauraron su yi kaza yi kaza babu kyau to me way out Allah ce ku yi aure ko ka yi kallanta da ta har yamma har ma ka sai TV ko abin nan ina fata an ga ita ma haka sai Allah ya hana mu yanzu idan ka hana mutum shan giya ka nuna mai haramun ne ya daina ko ka nuna mai irin su kusanta su kevin eh, eh, up da kwalba kake so da ruwan kwalba e eh, har ka sha wannan ka hana shi wannan ka ba shi menene ka yi gaibin ka hana musulunci a sore ka je ka mai wa'azi ta ce ka furci da addini ba ne da ka mai musulunci in ka raba shi da wancan a shi musulunci in ka hana mutum shan taba a shi asiwaki wadai yana so ya kundin da jitsin ke abodai a bakin shi ba ta hana shi taba ta take ta haika mika mai asuba shi ka ce wannan ya rika wuni a baki ka eh, ya rika wuni ina fata an gane haka ake Shin karaba shi da haram ba mai kofar halal haka Allah yake baya da mutum stranded yana so a da kafa shi ka bashi da dole ya kama dole ya koma kan wancan sai Allah ya ce wa ankihul ayama aurar da matasa daga cikin al'ayama matasa maza da mata ku aurar da su masu yanci aurar da su taimaka musu aurar da su taimaka yana kallo yana wuni bakin titi yana zama a kan yanki yana zuwa yana zuwa ku taimaka ku aure in ji Allah har haɗa a gida na sadaki wasalihina min ibadikum haka nan bayi na kwarai daga cikin abun nan na kwarai daga cikin bayinku bayi haka shi yana da hawa da Allah ne mutumin kirki mai salihi ne akwai baiwa ta Allah ne ta kirki ta saliha ce ne eh? ku aure su in mutum bai samu mai yankin ba da auri baiwa da auri baiwa maimakon irin wancan kalle kalle ta fadi zina koma wannan gefe Allah iya kuni fukara a Allah ce ku daina gina abu a kan talauci bai da sana'a me yake yi income din shi is very low me ne ya ɗinshi ba zai iya ba zai iya ba ce komen ko da a talaucin a ɗan yi malejin ku aurar da su in ya kuni fukara a komen talauci idan su kai auren domin Allah domin gudun haram domin gudun kada ku fada abin da yake kusa da Allah yughnihum min fadlihi ina ce ni ne zan buɗe musu kofa zan buɗe musu kofa alalan saboda na san intention din su niyan su mai kyau ne domin kada su kusa ta Allah su bi abin da Allah ya haramta ya sa su kai auren da ko ba shi za su da yawa Allah ce ni zan buɗe musu kofofi na za su iya sustaining su kula da iyalansu insha Allah ina fata an gane ko Allahu wasi'un alim Allah ce ni ne mai yalwata ni ne mai yalwata wa kowa kuma alimu na sai da sun yalwata ba san da sun yalwata ba sai gina abu a kan sai an ka kaza sai ta wani baba wai ɗan shi ya yi university ya gama NYSC ya yi kaza ya samu ni aiki yana kirga wurare in ba nan ya samu da ka yi aure yanzu ai ta har da matasa yana cewa ba zan fada hatsari don Allah zan iya me kake yi me kake ina dan kwamfuta ina dan Ta takardu a nan wannan aikin banza ne a'a Allah shi ya kun fukara'a in kamu su an kaɗan ne zan su karfi faɗa wancan hanya zarare zan buɗa mutum Zan buɗa mutum da an gane ko wanda ba su samu daman yin auren ba Allah ce wal yastafi su kuma su kame su kara haƙuri su kara haƙuri su kame kansu su kame kansu su kame kansu suwaye allazina la ka nikahan wanda sun buga sun buga sun jiya ba su samu hanyar yin auren ba su yi haƙuri su yi ta addu'a suna nafil fito a gida suna azumi hatta yi guniya hukuntahu min fadli a lokacin da Allah zai an buɗa musu kalalansa samu su yi aure ina fata an gane ko su ta haƙuri suna azumi in ci malamai ko su rika jikin suna sha yana rage amma a kafilici ba ta wani ya sha su mata wuce mai misali a zo wajena na ga malamai su kafa wanda tana rage da ya ci ne menene Allahu ta'ala kamantarsu wannan shine Allah ya haƙurin da za a yi kenan a yi ta azumi kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الذي عليه بالصيام فإنه له وجاء يا ku taron matasan wanda ya samu dama da halin yin aure ya je aurensa wanda bai samu daman ba ya rika azumi in ji manzo Allah azumi yana regulate yana rage maka kaifin sha'awa aka ba azumi mutum baya sha'awa sosai to wannan shine saboda jijiyoyin ba sa samun abinci da abin nan eh, abinci da eh, jiki kuma alagwance yake jiran san Allah sallallahu kuma Allah yace yi hakuri yi ta addu'a har lokacin da Allah zai yalwata su da kalalan sun sha Allah yanzu Allah kuma Allah ya yi alƙari duk wanda ya aure domin Allah domin ya ƙare kansa sai Allah ya kare shi kuma ya buɗa masa hanyar da rike iyalinsa haka ma a ɗaya hannu idan mutum ci kullum sai mawadaci to ya an auren mawadacin to ran da ya talauce a yi yaya shi kuma duk suna faruwa ga ɗan adam mutum ya karye an ba shi a samu babu a shago ya karye jari ya tafi to shi kuma ya yi da abin da ya tara yayya da shi kuma an hana shi saboda babu shi ta yanzu ya yi ɗin yayya daga Allah ya ce ko ɗan kaɗanni zan azurta a yi kawai a yi domin yi a yi domin gudun gina a yi domin gudun abin da na hana Allah shi in daga kyawun niyyar mutum ni na san yadda zan yi hajjilin ɗin gaba ɗaya in ji Allah. Allazina yabtaguna al-kitaba idan kuna da bayi haka flex bayi sai waɗansu suka zo gun ban gidansu makarcin su ka ce wani eh an Allah a rubuta mu wani amount da na kuke ku ta nema ran da na gana biyan kucin na zaman to in tace ina neman da wani wannan kucin ma an gane ko a rubuta mu biyar yarjejeniya ka samu waɗansu kuɗi a ce in ka miliyan kaza miliyan biyar miliyan kaza in ka ga nan zuwa lokaci kaza zai yi fiyin in ka za ka tafi kuma to yanzu in ta ce ka da kanji bauta to Allah ya ce wallazina yabtaghuna alkitaba Kiki bayin da Allah ya mallaka muku wanda ya nemi a yi rubutu na yarjejeniya ba bada wani abu don ya zanto in ta ce mimma malakat aymanukum daga cikin bayin da hannayenku ya mallaka fa buhu alke ku yi agreement din ku rubuta musu din wataƙila wani ya hanga da yau mai gidana zai bar ni zan iya aikin kaza zan buga zan yi baki cikin sha Allah rika aje kaza ku lokacin kan in ci kaina in fita daga kangin bauta in koma kangi mai yanci Allah ke fakati buhum rubuta ɗin amma in alimtu fihim khairan dan kusa karanta su kuwar ɗabi'unsu mutane ne masu alheri in kai in ɗinsu ba ta ƙadari ba in ta ƙadari ne gara ya zauna a bauta kawai ya riƙa wumi? a gona ko yana faɗa dutse can Allah ya kare al'umma da sharrinta amma in masharranci ne wanda in an kirin ɗin shi zai zama against Islam da musulmi Allah ya ce ya zauna cikin bautar ya fi amma mutum ka gan shi da Allah ne ta sadi ke ki ce kanici ke sabure sa'imi qa'imi mutumin kirki ai firin din su ji Allah Ka fa hun min malin la, ku kuma musulmi ku taimaka musu da dukkan da Allah ya baku wannan ya sa wannan ya sa wannan ya sa a haɗa a biya maka a biya maka ana nan abin mutumin da yake prison ko an yi jelin din shi mutumin kirki ne amma yana report ne ya kama wani danjan kawai danjan sai an kawo ta daga ina kuma waje ba nan fance ka ake samo ta ba nan ina ake samo ta ba an kai shi can an kawo mai ne da an kai mutum ya wata shida abu karami yanzu in ka yana da mutum shekara shi biyu Kada in an bi shi da ɗan kuɗin kaɗan ne ta kawo su dagun iyalansu kuma musu cefane yaran su daina yawon bara da yara wai marayu ne kuma ya je kuma iyalansa amma wannan da bayi ake yi ba su daga dukiyar da Allah ya ba ku allazi ya ta ku sannan wala tukrihu kuma alal bida'i har ku tilasta wa ku mata karuwanci wani mutum idan Allah ba shi ƴaƴa mata da yara don su kai akwai 'ya'yan mata uku ba ta dauke ga ba abin da za a samu sai ya rika nuna ƙyaya matan ya rika jin waɗansu suna zuwa ana kwanciyar da su ana ɗan sa wani abu a jiki ana biya bukata yarinya ta iya tilasta ta ya jike ta ce a bar masa gida a yi ta ta yi ta ce wani zai zo a mota a cikin shi wata ba haka cikin bish ina kira shi bish ki ba sa bin sai na ga ni in na ji tasmin ta a nan gida dai an tada ita a yau ba ne a sa kuɗi a yau min ala da abu da shi wannan za a sayo shi a rufa mana asiri a rufa mana asiri ta kare mutunci Allah ta kada ku tilasta ƴaƴan ku mata ku musulmi alal bida'i a kan karuwanci in tarar na tafiya in sun suna su kamewa ba sa sa abu ba kada ku tilasta su kuna ya talitattu arabal hayatin duniya domin yin abin duniya materiya da ila babban mutum ne ne ne an kawarin da za a fata bangiya da za a haka mota wani fatotun da ya ne wani babban ɗan eh, abin eh, mai mulki ne ko mai matsayi ne za a kai ku za a ba ku gida ginan ne idan kana tuka yarsa wajen ta ba ku gida za a muku wannan za a baku mota za a ɗauki nauyin karatun yaran ka gida a taya wa mutum wannan da yana tura yarsa subhanallah zai biya muku kudaran haji zai biya muku kuda dan subhanallah da gona arabu hayati duniya neman abin duniya wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta wa ‘yarsa ta ji ana zina da ita don a ta a gida fa inna Allah to lallai Allah yana da tsananin azaba kuma wanda ba ya yi a kan rashin sani yanzu ya yi withdrawing da janye in ji Allah wanda da bai sani ba ya sani wanda da bai da niyya to ya tsaya a kan wannan haka shine daidai fa inna Allah min ba'di ikrahihinna idan da mutum yana yi ya koya yi a da yanzu ya yi wa'azi ya tuban mahalla baya ya tilasta su ya tilasta su su yi inna laha min ba'di ikrahihin na ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahma ne da aka yi inka da wuce kada a maimaita in Allah Allah ce walaqad anzalna mu ayatin mubayyinatin kun ji yanda na saukar muku ayoyi na in Allah daki daki daki ɗaya bayan ɗaya ƙararar bayyana duba sunan bisu haske ne dama an sawa surar suratun nu bisu wa matsalan min alladina khalaw min qablikum kuma wannan misali ne na irin wanda aka yi wa na bayan ku na wanda suka ke ku mun mutu irin wannan su ci su ba su ji daɗi ba to ku ku ji yadda ku irin na wancan wa mawa'izatan kuma ya to muku wa'azi lil muttaqina da masu tsoron Allah su fara tsoron Allah ina fata an gane ko wannan shine abin da ya a yau idan Allah Allah ya tsare mu ya tsare mana ya kare mu ya kare mana abin da zai kai mu ga zubar da mutunci wanda Allah ya jarrabe mu da shi sai ya jarrabe mu kaji wani malam yana cewa Dr. Bashir Ali yana cewa Allah ya mu ci jaraba ma ya jarabe mu eh wanda ba za ka iya ci ba ba za ka har ma ya mu da ya dace mu da da uku a gaban mu yanzu ta ta farko Aka da ta farko tana cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara mana lafiya juriya haƙuri da da ilimi baki ɗaya Allahumma amin Allah ina baran addu'a daga gare ta da kuma ‘yan uwa musulmi game da wata bukata ta bukata Allah biya mun isa Allahumma amin ku sanya shi a cikin amin Allah biya masa bukata ta na alkhairi saboda akwai azumi a bakin ku da aka roƙa aka ce amin insha Allah mala'iku kuma suna cewa amin Allah biya maka bukatun alkhairi baya ta biyu ta da ta kira ce assalamu alaikum Allah ya tsara malam ilimi da lafiya amin malam ya kamata tudin ɗalibi ilimi kenan ya ci bashi da gwamnati ta ce ba wa ɗalibai wanda ake kira mail phone shi ya halatta mahangan addini babu ƙarin ruwa babu ƙarin ruwa babu biyan ruwa wannan bai halatta ya halatta in babu da karta ka yi karatun ka tafiya ta ina su ce su karɓa aiki ma Allahu alam sai ki ban sanya abun yake ba in da ruwa dai haramun na babu ruwa alhamdulillah gwamnati ta bude ita a matsayin tallafi sai a yi insha Allah komai wata ila kana karatu kana ma Allah za ta aiki da za ta biya yawa ma insha Allah Allah ya muwafaqa da ta uku tana ce assalamu alaikum malam ina roƙon Allah ya ƙara rayuwar da tare da ɗayanka amin malam yau shekara uku kenan da lalurar mahaifina ta ciwon paralysis ina roƙon malam tare da ƴan uwa masu albarka na wannan majalisi addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya wannan ah, ya ba lafiya idan kuma ciwon da ajali ne Allah Ubangiji ya sa ya mutu da imani cikakke Allahumma amin Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya amsa Na'am sai a wani bawan Allah Allah ta kamata da alkhairi a wannan majalisi a cikin kasuwarta ya dauki nauyin wannan tafsiri zai sa a cikin TV da ake biya ɓangaren miliyan shida nan yake nan sa a sa awa ɗaya da yardan Allah har a zama. kasancewa a an kai ne sosai yanzu aka samu shi ɗan'uwa zai rika tashi daga karfe ɗaya na ranar zuwa karfe biyu a kullum kuma zai tashi har bayan eh, azumi ɗin na kwana talatin za a fara sai ɗaya na ranar azumi ɗaya da muka yi a nan Allah ubangiji ya saka masa alkhairi ka fara yau an ka haka ne yau ne ɗayan ko aka yi ɗayan ah, Allah ubangi ya maka albarka ya yi wa dukiyansa albarka Allah ya ƙara yalwata masa yalwata wa ɗan uwa ka yaɗa su kuma in ka yaɗa su sai Allah rahama mana